يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا da أولا للتافي بتعرف البركة نهاية العالم معنا كرشان دنيا نهاية العالم أشراق الساعة الصغرى والكبرى مع صور وخرائط وتوضيحات معنا ألام كرشان دنيا ألام من تاج القيامة كلانا دمنيا تارد خوتنا دماب ماب تقارن بياني na Dr. Muhammad ibn Abdulrahman al malami ne a gangayar al'aqida san za a kama ka don ka ƙara ilimi ne amma ko ƙarya da jizal ba aure ne wal adiyan al mu'asara a can jami'atul malik sa'ud bin riyadh a nan masallaci ta masjid abi karkashin kuma masallaci ta salafiya mai lamba ta uku a garin unguwar tashar fulani jihar borno a ina jin mun gabatar da karatuttuka a wannan littafi har karatuttuka goma sha uku yau shine karatu na sha hudu muna daren talata daren bakwai ga watan jama'a da nil'ula hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina alif da arbaniya da talatin da bakwai ta zo daidai da muna daren sha bakwai na yau na gogo yini yau ɗazu ɗazu sha hudu sha biyar yanzu muna daren sha shida ga watar february shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya a karatunmu na goma sha uku a wannan littafin mun karanta alamar tashin kiyama na ɗari da biyar da ɗari da shida wanda ya shafi almalhamatul kubra bainal musulmi na warro yaƙi mafi girma wanda za a yi tsakanin musulmai da romawa da farkul kustantiniya cin kustantiniya ko birnin istanbul da yaƙi shine shafin da yake dauke da hoton mayaka ana harbi to mun karanta wannan mun sharhansa tiryan tiryan yadda yakin za ta fara da yadda za ta kare a nan mun kawo hadisai daban-daban a kan wannan yakin da inda za a yi da inda za a zona don raba ganima da matsalolin da zai hana raba ganimar mun ɗauko ta mun zo mun sake karanto alamun tashin kiyama na ɗari bakwai da ɗari da takwas yana daga cikin alamun tashin alƙiyama ba za a raba gado ba mun yi dalilin da ya sa ba za a raba gadon ba ko mutane ba za su yi farin ciki da ganima ba duk mun ji sannan kuma mun yi alama ta ɗari da tara audatul nas ila al-asliha wal markubat al-qadima yana daga cikin alamun tashin kiyama ko lokacin da mutane za su koma makamai na gargajiya irin su bindiga ah, irin su ah, bama-bamai irin su